وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم mu'minun kuma idan da za a ce wasu daga cikin matayenku za su fita zuwa ga kafirai suna masu barin musulunci kuma kuka nemi sadakinku a wurin kafirai amma ba su ba ku ba sai kuka samu ganima daga kafirai to ku ba mazajen da matayen nasu suka yarda gwargwadon abin da suka kashe na sadaki ku ji tsoron Allah wanda kuka yi imani da shi ta hanyar kamanta umarninsa da kuma nisantar haninsa